يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لاربان شابيو رمضان هجرات دبودة لحدود أربعين شدة ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ƙarshen suratu fusilat za mu ci gaba daga aya ta talatin insha Allah ƙarshen wannan sura Allah maɗaukaki yana mana bayanin sakayyar masoyinsa wata wannan karatu yana sauke da bayani akan sakayyar masoya Allah Allah ka samu na ciki in ka dubi da tsoron ta zo daga farko Allah ya bayyana abubuwan da ke jawo mutum ya rasa rahamar duniya da kuma bayanin abin da ya zo na ukuba ga waɗanda suka zamanto makiyan Allah to sai Allah ya kawo bayani a ƙarshe sakayyar masoya Allah Allah ka samu a cikinsu ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا وما تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah madaukake ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah lallai waɗanda suka ce Allah shine mahalikin mu sun a nan suka daidaita tatanazzalu alaihim almala'ikatu mala'iku suna sassaukowa a kansu Allah takafu ta zanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati kuma albishirunku za ku samu gidan aljanna allati kuntum tu'adun wacce dama kuka kasance ana muku alkawarinta wannan shine sakamakon masoya Allah na farko sakayyar masoya Allah na farko da za a ce maka suwaye masoya Allah waɗanda suke samun irin wannan albishir za ka iya ganewa domin amsar a fili take allazina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah ne mahalicinmu kaga kayar da kai musulmi ne to amma dan kana musulmi wannan bai tsaya haka ba domin akwai kalmar summa a gaba summa taqamu sa'annan suka daidaitu akan tafarkin Allah saboda ka in ka ce kana musulmi ka tsaya kan kal musulunci ka tsaya akan karantarwan musulunci sun ce mu musulmai ne sun tsaya kuma akan karantarwan islam suka yi ta kokari har ƙarshen rayuwansu ya zo to wannan shine sakayyar farko da masoya Allah suke fara samu Allah ka samu dace in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan mujallal na 11 shafin 96 al-Imam Tabari yace ha bushran malaika domin anan ai kaga Allah bai ce lokacin mutuwa bane ko shi dai Allah ya ce waɗanda suka faɗi wannan mala'iku suna sassakowa gare su to a yaushe ne mala'iku suke sassaukowa har ake masa wannan albishir al-imam tabari yace lokacin mutuwa a nan dai Allah bai faɗa ba amma dai ya tabbatar mana masoya Allah suna samun albishir eh, eh, mala'iku suna sassaukowa gare su kuma ga abin da mala'iku suke cewa kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki ku da gidan aljanna sai ya to wannan bushirar mala'ika iyaku mala'iku ne suke zuwa mutum da albishirin a yaushe inda khuruji nafsihi a lokacin fitan rai bi rahmatillah suna zuwa masa da rahmar Allah sai ce wannan kuma ba wai fahimtar sa bane akwai hadisin manzon Allah kamar ruwa annin nabi sallallahu alaihi wasallam annal malaika allati taquruhu inda khuruji nafsi wannan la shakka yana da hujja ko da dai Allah bai ce a lokacin mutuwa bane amma haka ne suke cewa نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أرضكم ولكم فيها ما تدعون ملائكة شوى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا موني مصر ينكو أرايوكو الدنيا aya baya mun karanta ya suratu gafir yanda mala'iku suke ma mu'minai addu'a Allah ya ce mala'iku ma wadanda suke daukan al'arshin Allah da shi kaga mala'iku masoyan mu'minai ne to suke gaya maka lokacin da za a karɓi ranka ai lokacin da suke da rai mu ne masoyanku muke taimako addu'a ku rabu da duniyar nan lafiya to ce wa fil akhirah kuma har a lahira wannan soyayyar tana nan wannan jibinci tsakaninmu da ku ba iya kansa duniya bane har a lahira muna tare to ka gani lokacin da ranka zai fita lokacin da ranka zai fita duk wani abin da ke duniya kayi ban kwana da shi duk son da kake mai ce karu da shi uba ne uwa ne ɗa ne aboki oh, to wanda ba a rabuwa da shi yazo yana kwantar da hankalin ka yace karka da ina nan da kai ai kaga wannan ba karamar hama ce. amma a ce babu wanda yazo mutanen ka bar su babu mala'ikun kai ka san tafiyar ba za ta yi kyau ba to shi za cewa kar ku ɗauka duniya ɗaya ne muka taimaka muku wa fil akhira lahiran ma muna tare da ku saboda haka yasa manzon Allah ya ce mala'ika bai gushewa yana taron mumin kafin a karɓi rai a kwanciyar kabari ranar da za ka fito daga kabari ma za ka tarar da mala'ika yana jiranka yana taranka saboda wannan kalma da Allah ya faɗa wa fil mala'ika bai barin taimakon mumini wallahi sai ya shiga aljanna har gadan sarafi mala'iku na nan addu'a suke wa mumini Allah ya sa ya tsira Allah ka samu iya tsira za su ce wala kun fiha ma tashtahi anfusakum kaga nan ma daɗin rara shi ne karka damu wadan yanzu ka bar babban gida babban mota manyan abokai abinci mai daɗi a duk rabu da su duk abin da ranka ke so akwai a aljanna su kaga ana daɗa kwantar da hankalinka Wala walakun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da rayukanku ke sha'awa za ku samu a gidan aljanna sai su ce wala fi fiha ma tad'u abinda ma kuka ce a kawo za a kawo shi saboda kai sa lahira ta fi duniya Allah ka ba mu ita me Allah ya ce a gaba Allah غفور wannan wata liyafa ce daga wurin Allah mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai wannan albishir din da Imam yake cewa ana yin sa ne a lokacin fitar rai babu shaka ita ce bishara bi salamati qabla ruhi ita ce bishara mafi girma domin bisharan ana maka kafin ranka ma ya bar jikinka kasan al Tabari tabari ce akwai hadisi kuma haka ne akwai hadisi wanda ya zo daga Abu Huraira wanda Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mu'mina shi mu'mini hina yanzu bihi al a lokacin da mutuwa take sauko masa wa yu'ayinu ma yu'ayinu kuma yana ganin abin da yake gani ai in kana kusa da mai fitan wanda ransa ya zo fita wallahi kai ka san akwai abin da ke gani ba ka gani in kana kusa da shi za ka sani saboda gaba ɗaya bai haicinsa bai ma san da kai sai idan Allah ya taimaka hankalinsa ya dawo jikinsa shi sa annabi ya ce wa yu'ayinu ma yu'ayinu lokacin da ya ga abin da ya gani kaga dai a ɗakin akwai masu jinya akwai wasu suna kusa da mamaci amma wallahi dukkan su ba su ganin mala'ika amma mala'ikun suna ɗakin su suna gani shi yana gani shi sa annabi ya ce shi ya ga abin da ya gani waɗanda ke kusa da shi ba su ganin me yake gani ta wannan lokacin da ka ga mara lafiya hankalinsa yana fita daidai wannan gaba ne mala'iku suke mara wannan bayani saboda ka an riga an nuna mar rahamar Allah an bude mai kafa na aljanna sai mazan Allah ya ce wadda annaha qad kharajat a wannan lokacin mara lafiyan ya yi watsi da ku ya mamanta da ku shi alfatarsa shi ne Allah ya karɓi rai saboda ni'imar da take ga wannan albishin, inda mala'iku su mara ni'ima ce mai girma saboda haka yana ta fatan a karɓi ran wallahu yuhibbu liqahu sai manzo Allah ya ce shi kuma Allah a saman al'arshi yana son haɗuwansa da wannan mumin saboda muminin yana son a kai shi ga Allah shi kuma Allah yana son a kawo marbawa wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2628 ashe kaga bayanin al-Imam Tabari gaskiya ne wannan bisharan ana yi wa mumini ne kafin fitar rai amma kar mu manta ita wannan bishara fa tana da sharadi tana da sharadi ai in ka dubi magana da Allah ya fara Inna ladhina qalu rabbuna Allah qalu rabbuna Allah nabi fa summa istaqamu wannan sharadi ne saboda haka kaga in ka lura imanin mu ba ɗaya ba istiqamar mu ma ba ɗaya ce. wato kokarin tsayawar mu akan islam ba ɗaya ne. saboda haka malamai suke cewa bi qadari ma yuhaqqiqu al-abdu salamata min an-naqsi wadh-dhunubi fi hadhihi ad-dunya gwargwadon yanda ka guji sabon Allah a lokacin kana da rai yace ma yusallimu Allahu ashadd al-afid aw shadd al-awqati yani hajatahu ila rabb gwargwadon yanda istiqamar ka take a rayuwarka gwargwadon saukin da zaka samu a lokacin fitare ashe kaga kenan ba ba wai saukin iri guda bane a'a gwargwadon yanda ka bi Allah baya ga cewar kai musulmi ne gwargwadon yanda zaka samu sauki da kuma rahamar Allah a lokacin fitare ka saboda kai sa ibnu qayyim jawziya a littafin sa kitabun ruhi shafin biyar, sai ya ba mu shawara Allah ka samu ya ɗauka. Ya ce wa min anfa'il mun jiya min azabin kabri idan kana son Allah ya tsirar da kai wajen fitar rai ka samu sauki wajen kwanciyar kabari ma haka sai ce ga shawarar da zan baka an yi jinsa rajulu inda ma yuridu nauma in ka dawo gida da daddare daidai lokacin da za ka kwanta bacci ka ware ma Allah wani lokaci ya ce lillahi sa'a ka ware wani lokaci kafin bacci ya dauke ka me za ka yi ka zauna a kan shimfiɗan ihasubu nafsahu fiha abinda za ka yi za ka tuna tun da safe da kabar gida ina ka shiga ina ka fita har ka dawo kan gado a yanzu ka yi tunani a kai inda ka shiga ka fita din nan me kai mai amfani me kai mara amfani me ka faɗa wanda akwai riba me ka faɗa wanda akwai asara sai ce alama kasirahu wa rabihahu fi yawmihi kaga zaka gane ribar ka a ranan zaka gane asarar ka a ranan sai ce to kafin bacci ya dauke ka tunda ka riga ka san kurakuran ka na wannan rana a wannan ranan ka shiga inda bai dace a shiga ba ko ka faɗi abin da bai dace a faɗa ba ko ka aikata abin da bai dace a aikata ba tunda ka iya tunawa sai ce yujaddidu lahu tawbatan nasuha kafin bacci ya dauke ka zaka ce to Allah waɗannan abubuwa da nayi a yau na tuba Allah na tuba kuma ka taimaka min kar in saki sai ce yafalu zalika yafalu haza kullu yawmin karka dauka in ka yau shikenan gobe ma in ka zo karka ya bacci ya dauke ka sai kai haka sai ce to idan kana haka a kullum in mata min lailatihi tilka mata ala tauba duk daren da Allah ya dauki ranka zaka samu kyakkyawan karshe je mun kai gauziya saboda ai abin da ake fata ga bawa shine tuba me tuba komawa ga Allah kaga kana komawa ga Allah duk dare ba za ci ba zai dauke ka ba sai kai tunanin laifukan wannan yini alkhairin wannan yini to idan kafin ka tuba ka ce Allah ka kafin bacci ya dauke ka ka ce Allah ka yafe min bayan ka ce Allah ka yafe min kai ma Allah alƙawari za ka iya kokarin ka na garin ka bar wannan laifi ka roke shi ya taimake ka to shine ibnu qayyim ce wa in istayqaba istayqaba mustaqbilan lil amali idan mutun ya irin wannan hisabi maransa da daddare idan gari ya waye ya farka to zai farka ne da shirin sabon aiki kuma ya san inda ya saba ma Allah a jiya bai manta ba ya san alƙawarin da ya ma Allah a cikin dare kaga zai ji kunyar ya sake wannan abin a wannan rana sai ce masururan bi ta'akkuri azalihi in ma ka farka to za ka farka da farin ciki saboda ka sani Allah ya jinkirta maka ne don ka ƙara wani aiki na kwarai hasa ya sabila rabbahu wa yusirka ma fatahu kokarin ka riski abin da ya kubuce maka ƙoƙarin ka fuskanci ladan da take gabanka ka gyara abin da ya kamata a gyara sau da ka yi ka duba bayanin ibn kamil da ya shi ake nufi da hattara shine attaqwa attaqwa shine daukan matakin kariya to shine ibn kamil da ya bamu wannan kuma ka dubi suratul ahqaf daga aya ta 13 zuwa 14 zaka ga nan ma haka nafsul kalam zo? innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu Allah ce fala khawfun alaihim wala ya yahzanun Don mutanen da suka ce Allah shine mahaliccin mu sannan suka samu istiqama sun tabbata a kan kalmar islam Allah ya ce babu tsoro gare su kuma ba su da wani bakin ciki mai Allah ya ce a ƙarshe ula'ika ashabul jannati waɗannan su ne ‘yan aljanna na fiha za su dawo cikin aljanna da za a bi maka mai amalu Allah yake sakayyar aikin su sakayyar aikin sau da ka wannan yake nuna maka cewar can hali yana da tasiri ga mutuwar bawa Allah ka gyara halayenmu a dunkule abinda Allah maɗaukake faɗa shi ne ka yi ƙoƙarin tabbata akan kan karantarwar manzon Allah amma babu shakka ayyukan mutum suna da tasiri domin cewar Allah a waccan aya da muka karanta Allah subhanahu wata'ala yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wadanda suka ce Allah shine mahaliccin mu sai suka tabbata akan kalmar kaga ya faɗi wannan suratul fussilat in ka dawo suratul aqaf fa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu bisamti waɗanda suka ce Allah ne malikin kuma suka domin summa sharaɗi ne sau da ka ashe ka gaba wajen ka ce ni musulmi shi ne kawai za ka mutu lafiya ba ba zai yi ba Allah bai faɗi wannan ƙur'ani ba wallahi ko kana musulmi sai ka tsaya kan ka islam idan aikinka bai dace da islam ba mutuwar ka ba za ta zo da sauƙi ba Allah ka tare mu sau da ka yi sa a nan Allah ya ce fala khawfun alaihim wala yahzanun kuma yace ulaika ashabul yace ulaika ashabul jannati khalidina fiha ba bakin ciki wato babu tsoro ba bakin ciki kaga abu biyu din nan su suke bata duniya su bata lahira da tsoro da bakin ciki duk babu mai dan adam bai wuce rabuwa da su ba to Allah ya maka alƙawari ba kama ne ba ba kaga wannan ya nuna dole sai mun gyara ayyuka kuma akwai hadisai guda biyu waɗanda suke tabbatar da haka ɗin fassaran da abin da malaman suna suka tabbatar a bisa ga wannan hadisi muna jin su hadisin abu huraira wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su hadisi na farko manzo Allah ya ce almayitu tahburuhul mala'ikatu to kaga magana ta fito a fili kamar yadda imamu tabari ya faɗa almayyitu tahburuhul mala'ikat Dun mamaci mala'iku suna halattar jikinsa to fa'iza na rajulu salihan kaji yadda maza Allah ya faɗa idan mutumin na ƙwarai ne kaga ba ce in musulmi ne kawai ba a'a in na ƙwarai ne ƙalu ga abin da mala'ikun suke gaya masa ƙwaruji ayyatu hannasu tsayyiba ya ke rai mai tsarki ki fito ta na fil jasadi tsayyibi rai mai tsarki da ya tabbata a cikin jiki mai tsarki ukhruji hamida ki fito kina mai yabo wa abshiri kuma ana miki albishir wato idan kin fito zaki yabo ga abin da za a baki Zaki ki yi yabo ga abin da za a baki kaga tun ranka bai fita ba annabi yake gaya mana kalmomin mala'ika mala'ikan zai ce abshiri albishirinki bi rauhin da hutu kalmar farko da za a maka albishi da shi shine ka huta saboda kai sa wanda yake kyawun karshe shi ya huta kalmar da mala'ika ke gaya mar albishirinka daga yau ka huta wa kuma daga yau babu yunwa idan aka ce raihanin ana nufin rizkin ga hutu ga abinci ai in aka samu waɗannan biyu za rayuwa ta yi daɗi to sai na uku bi mulaƙati wa rabbin gafiri ga kuma haɗuwa da Allah za ki haɗu da Allah gairi buban wanda baya fushi da kai idan aka maka albishin lokacin fitar rai a maka albishir za ka huta za ka samu abinci za ka haɗu da Allah baya fushi da kai mala'ika zai gaya maka wannan shi yasa ake cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun fala yazalu yuqalu laha zalika manzon Allah yake haka za a yi ta gaya mu mamaci ana gaya masa hatta ta furuja ran sai ya rinka fitowa saboda ran mumini yana son isa ga Allah kamar yadda ka san kana sha'awar tafiya sallah kana sha'awar azumi haka in mutuwar ta zo ranka dama ka sabar mishi da an kira sai ya amsa amma in baka sabar mishi ba gudu yake saboda abin da ka saba shine baka sallah ka azumi ba ko duk wani abin da zai sa idan an kira ka zuwa ga sallan tunda baka saba ba sai ka ji ranka baya su. shi yasa mutuwar mumini take zuwa daban da na fasiki Allah ya kare manzo Allah ya ce to har dai idan rai ya fito thumma raju biha ila sama'i sai a haura da ran sama wa yuftahu laha abude ma wannan rai kofa fa za zaka ji ana cewa man haza waye wannan saboda mala'ikun sama ba san ka ba fa yaqulu na mala'iku masu dauka da kuma sun san ka sai su ce fulan wane ne fa yuqalu sai ce a ah, marhaban bin nafsi tayyiba maraba da zuwan rai mai tsarki kanat fil jasad tayyibi wanda ya kasance a jikin jiki mai tsarki udkhuli hamida ki shigo sama ina zaki yaba wato zaki yaba irin kyautar da za a baki wa abshiri kuma albishirinki bi rauhin kin samu hutu wa raihanin kin samu abinci wa rabbin gairi bani kuma zaki hadu da Allah baya fushi da ke manzo Allah yake fala yazalu yuqalu laha zalika kaga yadda aka faɗa mata lokacin fitar da an faɗi irin wannan za a shiga sama ta ɗaya an faɗa sama ta biyu ma haka sama ta uku ta hudu hatta yuntaha biha ila sama'i allati fiha Allah azza wa jalla manzo Allah ce sai an kai wannan ran saman da Allah yake yake kai saman da Allah yake kai inji manzo Allah za a kai rai din saman da Allah yake kai kaga sai an kai Allah dan sai an kai rai din wato sama ta bakwai sai an kai shi ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa duk mumini a mutuwarsa sai ya haɗu da Allah duk mumini karka dauka sai an tashi a lahira wannan hadisin yana sahihu ibn majah hadisin 3456 sahihu jami'i sahihar hadisin 1968 hadisin yana da tsawo amma nan ya ba mu ainihin bayanin abin da ake nufi da tatanazzalu alaihimul mala'ika ta fahimci abin da yake saboda manzon Allah ya fassara hadisi na ɗaya kenan hadisi da biyu kuma wanda shi ma riwayar Abu Hurairah ne Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mayyita yasma'u khafqan alihim mamaci yana jin ƙarar takalman waɗanda suka yi jana'iza shi in ji mazan Allah iza wallo mudbiri na lokacin da suka juya za su koma gida to sai mazan Allah ya ce fa'in kana mu'minan idan mumini ne kana ce salatu inda yi tsallolin da ya gaba ɗaya lokacin da aka gama bin da gawan an bar makabarta duk sallar da kai sai ta taru a daidai kanka sallolin da kai suna nan a daidai kanka wa kana sawmu an yaminihi azumin da duk kai sai da wata daman ka ya tsaya wa kanat zakatu an yasarihi zakat da ka bayar sai ta zo ta hagunka to kaga an samu sama da dama da hagu eh, eh, eh, kanka dama hagu to sai manzon Allah ya ce wa kana fi'lul khairati to ayyukan alkhairi da kai a rayuwarka ayyukan alkhairi suna da yawa sai annabi kirga su min sadaka sadaqa was-salat was-sila wal-ma'ruf wal-ihsan duk wani aikin alkhairi da kai abin da ya shafi sadaka ya shafi sada zumunci ya shafi taimaka ma bayan Allah al-ihsan ila an-nasi umuman kyautatawa mutane da kai duk wani abu mai kyau da kai za a tattara su manzo Allah ya ce inda rijilai su za su daidai kafafunka ne kaga kenan kusurwa hudunka gaba daya ayyuka masu kyau sun tsare fa wuta min ibal rasi lokacin da mutane suka bar makabarta mala'iku masu tambaya sun zo almunkar wal nakir ana babu shakka sunayen su ya inganta almunkar da kuma nakir akwai hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 1391 da sahihu tarjib hadisin sittin. manzo Allah yake to idan waɗannan mala'iku suka zo dama abu biyu suke yi shi mala'ika in yazo kabarinka da farko tukunma zai zagaye gawar ne ya ganta gawar ta kware ce ko ba ta kware ba ce to wannan ka gani practical kenan kafin ma a maka tambaya za su zagaye gawar ne manzo Allah yake fa yu'ta min ibali rasu. idan mala'ikun suka zagayo ta kai fa kulu salatu sai sallolin sa suke ma qibali madkhalu in dai ta nan ne babu babu kafa kaga sallolin su za su bada shaida mala'ikun na zuwa ta kai sallolin za su ce in dai ta kanta ne to ko babu madkhal babu wurin shiga wa yu'ta min an yaminihi manzo Allah yake sai su je ta dama sabu sabutu dama azumi ke damansa azumin zai ce masu bali marsalon a gefe na ma babu ne shiga fa yi wuta an sai a zo ta hagun shi fatakulu zakatu ita kuma zaka za ta ce masu bali marsalon babu mashigi ta gefe na wa yi wuta min kibali rijilai sai a zo ta kafafunsa saboda ka dama mutumin kirki ne fatakulu fi ilu kairati saboda ka ayyukan alkhairi da ya kai su za su ba da shaida ma qibali madkalun babu wurin shiga ta gefe na to an riga an san wannan mutumi ya gama cin rabin jarabawan kaga ba ma ya shi ba wannan ya nuna ba za a taba lafiyarsa ba saboda duk inda aka tafi ayyukan ibada sun mamaye shi saboda kai sa Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu hmm. sai an tabbata akan kalmar Islam da shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mala'iku sai su ma mamacin magana za su ce ƙoƙo'od oh, oh, oh, zauna fa ya fa'udu maza Allah ya ce sai tashi ya zauna wato matsalar shamsu sai Allah ya bashi wani misali ga rana can ƙaddanar tilil gurubi kamar za ta kuya kaga kai da kabin da mamaci kana ganin kabarin a matsayi ke amma ga abin da maza Allah ke faɗa a kwanciyar kabarin mutumin yana ganin ga rana can kamar za ta faci har kuma jikinsa yana mai nauyi akan ce bai sallar la'asar ba saboda aka yi sa malamai suke cewa sallar la'asar tana da haɗari ga ɗan adam rasa ta ba ƙaramin musiba ba ne karka yi daga sabar makanka don haka za su ce mar ma ta fi hazar rajulun da zai fikun shin wannan mutumin da aka aiko muku me zaka ce game da shi wa ma tashhadu bihi wa tashhadu zaka bayar a kansa fa yaqulu zai ce da uni usalli kun ga la'asar tayi ga rana za ta buya ku bari in nayi sallah zan bada amsa kaga bai ma san mutu ba bai ma sanya mutu ba domin inda ya san mutu ai kaga ya san mala'iku ne tana yiwa ko kallon su ma bai ba saboda tashin hankali domin duk mutumin da yake da imani aka ce mai rana ta zo faduwa bai yi la'asar ba wallahi damuwar duniya tana hawa kan shi saboda ba karamar musiba ba ce gare shi manzo Allah ya ce asaran alkhairin ranar gaba ɗaya mutum yake yi duk wani alkhairin da kai a wannan yinin Allah ya ɓata shi in ka yarda rana ta kuya ba kai la'asar ba duk aikin kwarai da kai na wannan rana wallahi kai asara saboda haka yana da imani kaga wannan sai ya nuna ya nuna cewar yana kokarin sallah saboda haka yasa yake cewa ku bari yi sallah za su ce innaka satafal za ka yi za ka yi sallar ai kaga abin da suka faɗa kuma ka san mala'ika bai ƙarya saboda haka yasa aka ce lalle akwai waɗanda suke samun damar sallah a kwanciyar kabari saboda inda ba a yi mala'iku ba za su ce sataf'alu ba tunda ya riga ya mutu kaga wannan sallah ta duniya zai ta ƙare za su ce amma wannan sallar da za ka yi ba irin wancan bane wanda ya zama dole ana tsoron lokaci ya fita A na amma na nas'aluka anhu ka ba mu labarin amsar da ka ba mu amsar tambayar da muka yi maka wannan ita ce muhimmi a yau ba sallar ba saboda ita wannan sallar ta kwanciyar kabari ba ta da lokaci kana iya yin ta a koda yaushe kala sai ce wa amma tas'aluni anhu me kuke min tambaya game da shi kaga hankalinsa ya fara dawowa don ɗazu sun mar tambayan ai sun gaya mar wannan mutumin da aka aiko muku me matsayinsa a gare ka wace shaida za ka ba shi da yake lokacin duk yana kiɗime saboda kiɗimar mutuwa ba ta rabuwa da mutum da wuri har a kwanciyan kabarin har zuwan mala'ikun daga baya zai gane za su sake ce mar akbirna amma nas'aluka anhu ka ba mu labarin tambayar da muka yi zai ce a'a na fa gaya muku kun ga rana za ta ɓuya kuna gani ga rana za ta ɓuya saboda ku kyale ni yi wannan sallah da uni usalli ku bani yi wannan sallah kafin mu ci gaba da wata tambaya sai su sake maimaita cewa innaka sataf'al za ka yi da damu walakin akhbirna amma nas'aluka anhu amma dai yanzu ka ba mu labarin abin da muke ma tambaya kai sai sake cewa an ba tas'aluni wace tambaya kuka yi min ne za su sake maimaitawa afgirna ma ta kula fi hadar rajul ka ba mu labari me kake faɗa game da wannan mutumin Allah zai kana fikum wanda ya rayuwa a cikinku wa ma tashhadu bihi alaihi wa ka ba shi? zai ce muhammadun kaga hankali ya dawo saboda in musulmi hankali ya dawo jikinsa mutum ɗaya ne za a ma tambaya a kansa kai ka sani mm. in dai musulmi ne ba za a taɓa tambayansa wani gwamna shugaban ƙasa wata a babu duk duniya waye za a ma tambaya akai musulmi ya sani annabi Muhammad saboda kai sa hankali da ya dawo jikinsa da aka ce wannan musulmi sai ce Muhammad suka ce kware ya ce annahu abdullah kaga fargaba ya cire don haka Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun domin in ba don Allah ya kauda fargaban ba ba zai iya bada amsar ba kace an yi na shaida cewar bawan Allah ne wa annahu ja'a bil haqqi min indillah ya zo da gaskiya daga wurin Allah kace to ya ma isa barka ci gaba malaikun da su ya isa ce mu ala zalika hayi ta mu riga mun san wannan abin da ka faɗa a kansa ka rayu wa ala zalika mita kuma a kan shi ka mutu wa ala zalika tub'asu insha Allah kuma a kansa za a tada kai a kiyama insha Allah kaga kina ya nuna kamar duniya kamar lahira yanda ka rayu haka zaka mutu haka zaka tashi a kiyama wanda duk ya ji Allah da kyau to mutuwarsa tana kyau kuma haka kwanciyan kabarinsa ya kyau haka ko masa a kiyama to tun da ya ci jarabawa mai tafi lahu babu min kibalin النار sai a bude mara wata kofa sai a nuna mara wata jahannama daga kabarin zai ga jahannama fa yuqalu lahu za a ce unzur ila manzilika kaga nan yace na gani ita wa ila ma a'adda Allahu laka law afaita wallahi da ka saba ma Allah kaga nan ci to da nan ne makomarka nisa za a nuna mar saboda ya ƙara jin daɗi fa yazdadu gibtatan wa surura manzo Allah ya ce wannan mutumin zai dadda murna saboda me ya ga wurin azabar da Allah ya raba shi da ita sun mai taflahu babun min ƙibar aljanna sai a buɗe mara wata ƙofa kuma ita wannan kofa tana gefen aljanna idan aka buɗe fa yi lahu za a ce zuru ilaman manzilika to kaga gidanka can kaga nan daga kwanciyar kabari a ranar da aka binne ka kana ganin mazauninka a gidan aljanna za a ce kaga mazauninka ga shan illa dai akwai sauran aiki saboda kaga sai an tsayuwa kiyama sai an yi hisabi sai an hau siradi amma dai ganin makomar ya raba ka da bakin cikin duniya da lahira duk wanda ya ga makomansa a gidan aljanna to rayuwarsa ta yi daɗi za a ce wa ila ma addallahu laka kaga irin shirin da Allah ya maka wa yazdadu gibtatan wa surura wannan mutumin zai ƙara murna ya ƙara farin ciki shine sai manzon Allah ya karanta aya ta 27 ta suratul Ibrahim يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء kaga wannan mutumin kwarai ne sai Allah ya dace da shi ba da amsa kamar yanda harshensa ya tabbata akan gaskiya haka kuma Allah yake tabbatar da shi a ranar a kwanciyar kabari to bayan an gama wannan mala'ikun za su ce urqud raqadatal arusi yi kwanciyar ka kwanciya irin ta ango in ji mala'ikun ka kwanta kwanciya irin ta ango allabi la zuhu illa a a'azu ahlihi ilai babu mai farkar da ango sai mafi girman iyalansa haka mala'ikun da suke awa habu ahlihi ilai ko ko mutumin da ya fi so a cikin dangi to kaga wannan shine abin da ke gwada maka cewar ayyukanmu suna da tasiri wajen samar mana saukin rayuwa a lokacin saukin mutuwa da saukin rayuwa a kwanciyar kabari da kuma rayuwar da za mu samu a kiyama don in ka dubi don annabi da ya gama wannan sai ya bayyana shi kuma kafiri wanda manzo Allah yake cewa wa in kana kafiran idan kafiri ne shi kuma sai ya zama akasin abin da manzo Allah ya faɗa lokacin da zai tashi da mala'iku sun zo annabi yace zai tashi fa yaqudu khaifan mar'uba shi kafiri idan mala'ikun suka zo mar lokacin da ake cewa tashi ka zauna yana tashi a tsorace yake a tsorace yake a firgice yake saboda ka ba zai iya bada amsa ko guda ba wannan hadisun yana sahihu targhib hadisi na 3561 abinda hadisan nan guda biyu suke mana ishara da shi inna tilkal a amma waɗancan ayyukan sun bada kariya ko ba ka ba as-salatu az-zakatu as-siyam sallah ta ba da kariya a kwanciyar kabari zakka ta ba da kariya a kwanciyar kabari azumi ya ba da kariya a kwanciyar kabari halin kirki abin da shafi sadaka da sada zumunci min asbabin najati min azabil qabri waɗannan su ne suke samar da tsira daga azabar kabari da fitinarsa saboda kai sa dole ne mu farka mu ƙara aiki Allah ka samu iya me Allah ya faɗa mana a dunkule abin da ya kamata mu gane ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين wannan aya ita zo ta zo da wasfun naji idan ana maganan wa zai tsira lokacin mutuwa wa zai tsira kwanciyar kabari wa zai tsira a kiyama karanta wannan sai Allah ya kawo mana ƙa'ida. wa man ahsanu qawlan waye fi kyawun zance mimman da ila Allah da mutum da aka ce yana kira zuwa ga Allah wa amila salihan yayi aikin kwarai amma bai tsaya ba sai Allah ya ce wa qala innani minal muslimin yace ni ina cikin musulmai ta hada waɗannan abubuwa guda uku an samu ƙari saboda bayan kai musulmi ne kana aikin kwarai kaga kenan yana dai nan har yanzu akan magana innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu qalu rabbuna allah innani minal muslimin ko istaqamu fa amila salihan kaga kenan ka'idar dai dole ne ka zan musulmi dole ne ka yi aikin kwarai kuma ka yi kokarin kira mutane zuwa ga wannan addini alhassan al-Basri in ya karanta ayan nan sai ce to idan kana neman waliyin Allah a duniya da wanda ya dauki wannan siffa ne duk wanda ya ɗauki siffan nan to wallahi ya gama wani taka ta kare tare da shi zaka gani a tafsirin ibnu kasir inda yake fasara wannan aya kuma yana kitabul musannaf na al-hafiz abdur razzaq wato abinda zamu lura da shi abinda Allah ya faɗa cikin ayar innahu minal muslimina wa qad amila salihan dan wannan shine babban abu ka ce kai musulmi ne kuma ka yi aikin kware. to a nan tunda Allah ya ce wa kala inna ni minal muslimin waye musulmi wai ya kamata ka san musulmi ta fassarar manzon Allah shi ne wanda yake tsira a mutuwarsa da kwanciyar kabari wa qala ni minal muslimin waye musulmi wallahi sai da ka samu sahabbai mutum bakwai waɗanda suka ruwaito hadisai daga manzon Allah annabi ya fassara al-muslim na daya akwai hadisin abdullahi bin amri hadisin abdullahi bin amri yana sahih bukhari musamman liman bukhari yana hadisin babi mai zaman kansa saboda ka gane akwai muhimmanci ka san ma'anar musulmi ya masa babi al-muslim man saliman al-muslimin min lisanihi hadisi na goma yana sahihu muslim babu bayan kafatul islam shine hadisi na arba'in? manzo Allah da kansa yake al-muslim musulmi man salima al-muslimuna shine wanda yan uwa musulmai sun tsira min lisanihi daga harshensa wa yadihi da hannunsa shine musulmi abinda manzo Allah ya faɗa kenan musulmi shine wanda yan uwa musulmi sun tsira daga harshensa kuma sun tsira daga hannunsa kaga kenan musulmi shine wanda bai cutar da musulmai da harshe bai cutar da musulmai da hannu hadisin na mutafakun alai yana sahih bukhari yana sahih muslim na biyu aka samu hadisin jabir shi ma yazo da wannan lafazi na uku aka samu hadisin abu musa al-ash'ari hadisin abu musa al-ash'ari yana sahih bukhari akwai babin da al-Imam Bukhari a farko kitabul iman shine babul ayyul islami afdalu sai kawo ne hadisi na goma farkon sahihul Bukhari al-Imam Bukhari saboda hikima waɗannan hadisan ya fara sawa a littafinsa saboda kafin ma ka karanta littafin ya kamata ka sani waye musulmi wanda manzon Allah da kansa ya fassara na hudu akwai bilal bin al-harisi Allah ya kara masa yarda shi ma ya ruwaito annabi ya faɗi haka sannan na biyar abu umama al-bahili shi ma ya ruwaito annabi ya faɗi haka wanda hadisin yana al-mujam al-awsat da kuma al-mujam al-kabir na imam tabarani na shida fadalat bin ubaydin shi hadisin fadalat bin ubaydin yace annabi ya faɗa ni yawma hajjatil wada'i ranar hajjin ban kwana kaga annabi bai tashi faɗan wannan ba sai da mutane musulmai suka haɗu daga duniya kaf gabas da yamma da arewa in aka ce maka an je aikin hajji kaga duniya ne ta haɗu sai da duniya ta haɗu annabi yayi magana sai manzo Allah ya gaya ma taron musulmai gaba daya almuslim muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi annabi ya gaya ma duniya musulmi shi ne wanda musulmi sun kukuta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa so da ka kaga mutum yana yau kansa ya amma kai ne cutar da mutane da harshe ah, kuma ka ce kai musulmi ne kaga kai ne kake ganin musulmi amma a wajen manzon Allah sai ba musulmi bane saboda annabi ya faɗi waye musulmi musulmi shine wanda bai cutar da mutane da harshe bare hannu sannan wannan hadisin nasa yana al-mujamul kabir na imam qabarani eh, bi wa isnaduhu hasan isnadin yana da kyau na ƙarshe shine abu huraira abu huraira hadisin da ya ruwaito game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki abu biyu na daya annabi ya ce al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai sun tsira daga harshen sa da hannunsa sai ce wal mu'min man aminahu an-nasu ala dima'ihim mu amwalihim mu'mini fa shine wanda mutane sun aminta ba zai zubar da jinin su ba ba zai taba dukiyar su ba idan mutane sun aminta sun yarda sun gamsu wani ba zai taba daukan dukiya na ba dan akwai wanda ya samu wannan shaidar kaya ya bata ce ko dai wani kai kai kai ba shi bane wannan ba zai taba dukiyar nan ba to irin wannan shaida ake so a samu da an ce wani zai iya kisa sai a ce kai kai ba dai wani ba wannan amana kenan amana ya zama mutane suna da amanar ka sun tabbata ba za ka taba zurda jinin su ba ba za ka taba dukiyar su ba to wannan lokacin kai ba ma musulmi bane ka zama mumini in manzon Allah matakin farko shine musulmi waye musulmi a matakin farko shine wanda zaka ga ana yabonsa bai zagin mutane sannan ko bai dukan mutane bai cutar da su to wannan yana matsayin matakin farko ne amma inda ya kai martaban mumini sanin ya bada misalin yadda za a gane za ka ga mutanen gari suna ba da kyakkyawar shaida a kansa ba zai taba zubar da jini ba kuma ba zai taba sata dukiya ba hadisin yana sahihu tarmizi hadisin 2625 yana sahihun nasa'i hadisin 2510 kaga annabi ya fassara mana ya fassara mana waye musulmi waye mumini ashe kaga ba sallah kaɗai ce. islam ɗinka yana da tasiri a rayuwar da kake da mutane ba ka zagin su ba ka cutar da su da hannunka ba ka zubar da jini ba ka taɓa dukiyar kowa ya kamata ka samu waɗannan shaidu to rayuwarka za ta yi inganci nan duniyar haka nan lokacin mutuwa ba za ka samu matsala ba kan manta cewa ba a yaudaran Allah sai dai kai wadar kanka Allah ka samu je iya gyara halayen ibn taymiya wallahi in kaga sharhin da yayi wannan hadisin abin abin sha'awa ya kawo bayani a majmu'u fatawa mujallal 764 yace in ka lura wanda ya zo da musuluncin shi ya fassara fa fassara muslima bi amrin zahiri annabi ya fassara waye musulmi da mu'amala ta bayyane mu'amalar bayyane ita ke tabbatar da musulmi wa huwa salamatun nasu minhu shine ta mu'amala mutane na tsira daga kan daga wurinka mu'amala ta bayyane babu wanda yake kushe maka wa fassara almu'mina mumina bi amrin batinin sai ya fassara mumini da al'amari wanda ya huya wa saboda yawan gaskiyanka sai aka waye gari mutane sun baka amana kaga tun sun yarda da kai wa an yi ya'manuhu ala jima'ihim wa amwalihim mutane sun aminta ba za ka iya zuwa da jinin su ba ba za ka iya taba dukiyar su ba ce wa hadhihi sifatu a'la min tilka kaga wannan siffa ta fi wancan saboda yanzu ta cimma ka cimma yarda da take cikin zukatan mutane fa in fa inna man kana mu'minan duk wanda aka ce ya kai ma'munan saliman Nasumin. ya zama mutane za ka ga suna kukuta game da kai ba su damuwa da al'amarinka ba a tunanin za ka yi cutar da kowa wani shi ne kaga kenan ya kamata mu dubi yadda muke mu'amala da mutane mu dubi yadda muke mu'amala da mutane wannan rayuwar da manzon Allah ya bayyana mana kaga annabi ya bayyana mana matakin islam da matakin al'iman waɗanda suke sa mutum ya gama da duniya lafiya to amma ba za su haɗu ba sai an samu yafewa sai an samu haƙuri ya za a yi misali kaga annabi ya ce musulmi shi ne wanda jama'a sun kubuta daga harshensa da hannunsa mumini mutane sun aminta ba za ka izu da jinsu ba za ka cutar da su ba ta yi kasan abu ne mai wuya domin mu ya mu musulmai muna zaune wanda yana iya maka ganganci mu ya mu musulmai bare kuma a ce akwai kafirai to kaga kenan wannan sharadi na cewar mutane su kukuta daga harshenka da hannunka kaga dole sai an samu dauriya dole sai an samu haƙuri saboda wani zai iya zagin ka idan ya zage ka kaga zaka ji kana son karama ko ba ka bari idan karama kaga mutane ba su kukuta daga harshenka ba idan wani ya zo ya dake ka sai ka rama kaga mutane ba su kuɓuta daga hannunka ba to ya za a yi mutane wannan siffa ta tabbata gare ka to shine sai Allah ya tabbatar mana da mu yi koyi da rayuwar manzon Allah mu dubi rayuwar manzon Allah domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam makaminsa a rayuwa mafi ƙarfi mafi ƙarfin makami shine kyan hali da hakuri mafi ƙarfin makami wanda annabi ya amfani da shi ta wajen da'awa saboda ka sai Allah yake nuna mana yake nuna mana halin manzon Allah da yake ce masa aya ta gaba wala tastawi alhasanatu wala sayyi'at idfa bil lati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم sai Allah تبارك wa ولا تسوى wala ولا السيئة kaga nan Allah yana ce mana kyawawa ba ɗaya bane munana ma ba ɗaya bane kaga kenan kyawun hali ba mataki guda bane munin hali ba mataki guda bane wannan shine fasara guda daga cikin fasar da malamai suka yi wato kyawawan halaye hawa hawa ne munanan halaye nan ma hawa hawa ne to sai Allah ya karantar da annabi idfa billati hi ahsan ka rika tunkudewa da hali mafi kyau kuma ka lura da abinda annabi ya faɗa abinda Allah ya faɗa ba a ce idfa bil hasani ba sai aka ce idfa billati hi ahsan wato idan misali wani zai zage ka to akwai abin da zaka iya sauki shine ka kyale shi idan ka kyale shi kaga kai hakuri to amma idan an ce al-ahsanu ba, al-ahsanu ba ma kyale shi bare ka ce a ni kake zagi da Allah zo kai hakuri kaga bayan kai kai din aka cuta ba karama ba sannan kuma ka ce ai hakuri to kaga wannan ayyabu wancan halin na baya to don haka sai Allah ya ce idan aka cuce ka kar karama da halin da ya dace da wannan mummuna ka ɗauko halin da ya fi wannan karama da shi Allah ya sa mu gani saboda ka sa wannan ayar tana karantar da mu wato wani hali wanda ba za ka sami sa ba cikin alkur'ani Allah yake ce ma annabi Muhammad idan aka cuce ka to karama da halin da ya fi wanda ake tsammanin za ka iya hakuri da shi a lokacin saboda ka da a ce wani mutum zai zo ya dake ka ga ai abinda da tsammanin shi ne ka kyale ko bayan ka juyo sai ka ce haƙuri idan ce ya yi hakuri sai ka sa hannu a juka tiro dubu goma ka bai Allah ga wannan ci gaba me ka gani ai ga abin da ka yin ya wuce misali shine abin da Allah yake cewa billatihiya a ahsan bai ce bil hasan ba idan za ka rama kar ka rama da abin da ya dace ka rama da abin da ya fi dacewa yace in kana haka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa wallahi duk mutumin da ya zama akwai adawa tsakaninka da shi za a wayi gari ka annahu waliyul habib ya zama tamfar masoyi ya zama tamfar majibinci gare ka babu yanda za a yi ka sai zuciyar dan adam sai da wannan karantarwar na Allah tabaraka wa ta'ala amma yana da wuya yana da wuya mutum ya share ka da mari ka bashi dubu biyar me Allah ya ce a gaba wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru hmm. wa ma yulaqaha illa bu hawwin azim saboda kai ta Allah ya faɗa da kansa Allah ya san abu ne mai wuya ya ce wa magilakaha babu masu samun wannan illallazi na sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri wa mayulakaha ko a masu haƙurin babu masu samun wannan illazu haɗu na sai dai mai babban rabu Allah ka samu dace wato akwai misali wanda ya nuna maka ta rayuwar manzon Allah shi yasa da Allah ya tashi wannan magana bai yi da mu ba saboda mu ba za mu iya ba sai yayi maganar da manzon Allah idfa kaga yana magana ne da annabi Muhammad yace fa bai na bainaka wa bainahu to don haka in ka dubi rayuwar manzon Allah haka da wannan halin ya yake larabawa duniya gaba ɗaya ta ba da kai don haka yasa malamai suke cewa mafi ƙarfin makami wanda annabi Muhammad ya amfani da shi haƙuri ne da tauriya da kyawun hali da in ba haka ba bayan da za a yi siffar al-muslim din nan ta tabbata gare ka tunda an ce man salim al-muslimu na min lisanihi wa yadihi musulman su kubuta daga harshen ka, musulman su kubuta daga daga hannunka akwai misali da labarin da sahabbai suka bayar daban-daban mun shafin wannan labari a misali akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda Jabir yace ga zauna ma'a Rasulullah mun tafi yaƙi tare da manzon Allah wannan yaƙi da muka tafi kibala najdin mun tafi ta nahiyar najad arewacin saudiya fa rakana rasulullah ya zama lokacin da suka tafi wannan yaƙi ya ce to da su da annabi sallallahu alaihi wasallam fi wajin kasir al-iba suna wani kwari wani babban kwari yana da manyan itatuwan aya manyan itatuwa ne na kaya fanazala rasulullah ta ta shajara saboda aka ce manzo Allah ya samu ta bishiya sai ya sauka a gindinta to dama haka sahabbai suke idan an yi tafiya da annabi a daji za a yi sansani akan dubi bishiyar da tafi inuwa tafi kyau sai a bar ma annabi sai kowa ya nemi inuwarsa kuma haka ya kamata da saboda haka da aka samu bishiya babba fa allaka sai fa sai manzo Allah ya ce da takobi sai ya rataya bi gusni min min agsaniha a wani reshi kala yake wata farraka nasu filwadi mutane duk sun warwatse an warwatse saboda kowa yana neman inuwa ya sadu na bishajari to shine jabir yake fa qala rasulullah sai manzo Allah ya kira sahabbai ina kuke sahabbai sai ga suna a guje an zo an tawo suna zuwa sai ga wani mutum kusa da manzo Allah sai annabi yace inna rajulan wani mutum ne atani wa ana na'imin yazo gare ni ina bacci a gindin bishiyar nan fa saifa dama na rafe takobin a rishin can sai mutum ya dauko wannan takobi yana dauka fasta ya kazu kuma sai na farka wa huwa qa'imun ala ra'si ina bude ido sai ga mutum a saman kaina ya zare takobi na falam ashkur illa wa saifu sultan fi yadi in duba sai ga takobi na ne kirara a hannun wannan maki fa qala li kawai sai tambaye ni man yamna'uka minni wa zai kare ta daga gare ni ina kwanta shi yana tsaye ce wa zai kare ka daga gare ni qala qultu sai ce Allahu In ji manzan Allah sun makara fi saniya mutumin nan da tsaya bai sake maimaitawa manyan nauka minni wa zai kare ka gare ni qala sai na ce Allahu Ala ina faɗa karo na biyu fasha masu fiha sai takobin ya kubuce daga hannunsa ya faɗi shi ne sai manzo Allah ce fa ha huwa za jalisun kun ga shiga ce yana zaune magana kamar dai yana ba ku labarin tatsuniya saboda abin kamar wasan yara kuma gaskiya ne ga mutumin a zaune shi ne jabir yake sun mallam ya ari lahu rasulullah manzon Allah bai mare shi ba bai dake shi ba bai zage shi ba bai faɗi bakar magana ba ya gaya masa habbai labarin abin da ya faru tsakanin sarshi saboda haka shine akwai riwaya da ke cewa fakultu Allah Allahu ya kai sau uku lokacin da yake tambayar annabi wa zai kare shi manzo Allah yake cewa Allah ne to a ƙarshen maganar Jabir yace wa lam yu'aqibhu annabi masa horo ba wanda la sai bashi ya zauna wannan labari ya samu riwayar Abu Hurairah yace kunna idza nazalna talabna lin nabi a'tama shajara in muna tafiya yaki idan muka yi sansani mukan nemi bishiyar da ta fi girma sai mu bata ga manzon Allah wa a zallaha ya zamanto ita ce bishiyar da za ta ba mu annabi inuwa ya ce fa nazanna eh, ta hata shajara mun sauka karkashin wata bishiya fa ja'a rajulun sai ga wani mutum ya taho a kaza saifahu ya ɗauke takobin annabi wa qala ce ya muhammad man ya'simuka minni ya muhammad wa zai tsare ka gare ni sai manzo Allah ya ce Allahu yamna'uni minka Allah shi zai kare ni daga gare ka to da annabi ya faɗa a wannan riwaya ta Abu Huraira manzo Allah sai ya ce mar ba'i saifa aje takobin kaga a wannan riwayar annabi ne ma ya ce aje takobi manzo Allah yana cewa aje takobi sai ya ce da kansa saboda ya Allah ke ba kan iko bare ma kai mukunta nan take sai Allah ya saukar da aya ta 67 ta suratul maida wallahu ya'simuka minan nas Allah yana tsare ka ga mutane wannan yana daga cikin asbabun nuzul na saukar ita wannan aya kuma ibn hajar a cikin fathul bari yana mujallal shi da shafi na 115 yace wa hadha isnaduhu hasanun wannan labarin hadisin abu hurairah isnadin sa yana da kyau to akwai riwaya da kuma tazo lokacin da annabi ya bada amsa fara'adat yadul a'rabi sai hannun wannan balaraban ya kama bari yana rawa wa saqata as-sayf minhu sai takobin ya fado daga hannunsa zaka gani a littafin tarihi duka bare wannan ya zo ta riwayar ibnu ishaq yake cewa inna zalika kana fi ghazwatihi ila safan lokacin da annabi ya kai yaƙi ga safan yaushe ne yaushe ne a shekara ta biyu daga hijira kaga annabi bai dade da zuwa madina ba a watan safar watan safar yana da kwana goma sha biyu akwai riwaya da ta zo kuma ake cewa wata rabi'ul awwal ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya haka abin ya faru ga manzon Allah bayan hijira bai dade ba akwai wanda ke ganin ma gazwatu za ta rika ne saboda me saboda riwayar ta zo da hadisai daban-daban waɗanda aka samu daga sahabban manzon Allah misali akwai riwayar da ta zo cewa annahu sau sawbaihi annabi ya cire tufafinsa mayafinsa da madauri wa nasharahu kuma ala shajara sai je ya shanya akan wata bishiya li yajifa min matsarin kana asaba saboda sun jike saboda tafiyar da suka yi ruwan sama ya dake su don haka sai manzon Allah ya cire mayafin da madaurin sai ya ya yafa a jikin wata bishiya waqata ta ta sai manzon Allah ya kwanta a kasan wannan bishiya faƙalar kufar kafirai ashe a wannan kwarin suna nan a noke suna makale suna ganin abin da ke faruwa To akwai su da ake kira du'ufur wa kana sayyidahu shine shugaban kabilun gurin aka ce wa kana shuja'an jarumi ne sosai bai da tsoro sai ya ga aka zo aka same aka ce adin fara da muhammadun fa alayka bihi daga cikin jama'ansa wani ya ce mai to kai shugaba ga Muhammadu ya ta ba kowa daga shi daga shi sai kai saboda ka ya kamata ka kai mana maganinsa fa bala sai wannan shugaban nasu ya tinkari inda manzon Allah yake wa ma'ahu sarimun yana rike da takobi kaga ya gwada ba takobi manzon Allah ya dauka ba saboda ka ya nuna labarin ba guda ɗaya bane kamar inda masana hadisi da yawa suka tabbatar a wannan riwayar hatta kama ala ra'sihi manzo Allah kafin ya ankara ga mutum a saman shi ya tsaya akan manzon Allah fa qala sai yace man yamna'uka minni wa zai kare ka gare ni manzo Allah yace Allahu annabi yana cewa Allahu malaika jibril har ya sauko fa dafa jibril fi sadrihi ma malaika jibril ya da kirjin wannan kafirin da ya hankaɗa shi fa waqa as-sayfu min yadihi sai takobin ya fadi takobi na faduwa dama annabi yana kwance to a kaza ko rasulullahi sai manzo Allah ya dauka sai ya miƙe sai wa kala sai ce to yanzu kuma na waton din ne man yamna'uka anta al-yawma minni kai kuma wa zai kare ka a yau game da ni fa kala sai ce la ahadu ba kowa ni dai a gani na ba wanda zai kare na to kala sai manzo Allah ya ce kumto tashi dama ya zauna ya tashi sai ya ce fa zabi tafiyarka ji manzan Allah fazhab li sha'nika ita fiyarka a kafirin ya juya ya dauka ko za a kai mai tsara shuru yana dan tafiya ya ji ba bugu in ya tafiya dan tsaya ya ɗauka kamar ya darasa kai kai yana cikin tafiyar sai ya juyo ya ga annabi tashi daga inda yake ba yana nan zaune sai sai ta kairun minni yake gaya manzan Allah kai kafi ne sai manzo Allah ya ce ana haƙu bi zalika min ya kamata da man fika in ji manzo Allah yana tafiya ya gade abun bai mar ba dan akwai riwaya da ta zo a cikin al-musnad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin yace masa manyan yake ce ma annabi manyan nauka minni manzo Allah ya ce Allahu azza wa jalla fa saqata as-sayfu min yadihi sai takobi ya fadi daga hannunsa fa akhadahu rasulullah manzon Allah ya dauka fa qala sai ce man yamna'uka minni kai kuma wa zai kare ka sai ce kun khaira afidin takobi fa akwai yanda ake rike shi ka rike da kyau fa ya Muhammadu kaga kina wato yana tsoron kar annabi ya kuskure ya fille sai eh, wato takobi yana da marki. sai manzo Allah ya ce ta shahadu Allah ilaha illallah ka shaida cewar ba abin da ya cancanta abota ma Allah sai Allah ya ce la ban shaida ba ce walakin ni uahiduka amma zan maka alkawari Allah uqatilaka bazan yake ka ba wala akuna ma qaumi yuqatilun eh, kuma bazan kasance tare da mutanen da za su yake ka ba wa kallahu sabila sai manzo Allah ya fita hanyar sa saboda ka da ya tafi ga ƴan uwansa sai ya ce musu qad ji'tukum min indi khairin nasi mm. kun tura ni in kashe mutum na tarar da wanda ya fi ‘yan adam gaba ɗaya alkhairi duk yan adam ban taba ganin ma alkhairi irinsa ba to akwai riwaya da kuma da yake cewa lokacin da ya juya baya yake ce ma annabi kai kafi ne alkhairi manzo Allah ya ce eh kwarai ko da ya juya yana tafiya bai gamsu ba ya sake juyowa sai ya ce wa ana ashadu Allah ilaha illallah wa annaka muhammadun rasulullah ni na shaida cewar ba abin da ya cancanta abota mu face Allah kuma na shaida cewar kai Muhammad manzon Allah ne kuma ba duka kaga ya musulunta da ya musulunta me ya faru sai ya tafi ga ƴan uwansa ya tafi ga 'yan uwansa wanda a dalilin haka gaba ɗaya jama'a suka musulunta eh, me yake kwatanta maka da abin da Allah ya faɗa a wannan aya me yake kwatanta maka in za ka zama mai kyan hali to makiyinka sai an waye gari ya zama masoyinka abinda Allah ya faɗa kuma abinda ya tabbata kenan wannan hadisin yana sahih bukhari yana kitabul magazi babu man allaka sayfahu bi shajari hadisi na 2753 yana sahih muslim kitab fadailin nabi uh, yana eh, eh, hadisi na 843 wanda shi yasa malaman da suka yi sharhin wannan hadisi in ka dubi sharhin tun daga fatul bari zuwa eh, zuwa zuwa umdatul tsari na al'aini har zuwa ga tawbihu li sharh jami'i jami sagir na ibn mulakkan zaka ga manyan malaman hadisi suna cewa yajuzu ta'addudul waqi'a abin ba sau ɗaya ya faru ga manzon Allah ba an yayi ta faruwa ga annabi akai-akai wato ba karo ɗaya bane saboda in ka dubi labarin Jabir ya ba da shi lokacin da ma aka dawo daga yakin Khaibar saboda ka yaƙe-yaƙen da aka danganta wannan aukuwar abin gare shi suna da yawa don ka dubi abin da shi imam al'aini yake faɗa littafin mutattun ƙari wanda yana mujallar na goma sha hudu shafe na ɗari tamanin da tara ya ce fihi tarkul imami mu'aqabati man jafa alai kana shugaba idan aka samu wani talaka ya maka wauta ya yi maka wauta to kai watsi ka yafe mishi saboda ka yi koyi da manzon Allah wata wa'adahu in sha'a wa in ahabba al afo afa idan mutum aka cuce shi yana son yafi sai yafi sai ce wannan ke gwada mana sabru sayyidina rasulillah hakurin shugabanmu manzon Allah wa safuhu anil juhali da yanda manzon Allah yake da kai ga jahilai to ba shakka abu ne wanda yake da wahala dan Allah ya ba mu misali ne abinda za mu iya zaman muna iya dauriya to kaga dai annabi wannan hakurin da yayi da shedan na bayyana ne domin shaidanu biyu ne za su hana ka yi hakuri shaidanu biyu ne wannan ya zo ta bayanin ibn al-qayyim al a littafin zadul ma'ad kaga Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ana son ka zama mai dauriya dauriya tana zuwa ta sababi guda biyu yace walamma kana shaytanu ala nau'ayn saboda shaytanun guda biyu ne akwai nau'in yura iyanan akwai shaitan da ana ganin sa kiri-kiri wa huwa shaitanul insu shine shaitanin mutane wa nau'in la yura akwai nau'i guda na shaitan wanda kuma ba a ganin sa wa huwa shaitanul jinni shine shaitanin aljanu subhanahu wa ta'ala sai ya zama amara Allah an yaktafiya min sharri shaitanul insu bil irab anhu Allah ya koya ma annabi Muhammad idan shaitanin mutane ne to Allah ya kauda kai gare shi wal afwa ya yafe mishi waddafa billati hiya ahsan ya tunkuɗa mugun halinsa da hali mafi kyau to ka gani idan wani ya maka wauta a gabanka wannan mutum ne ga abin da ake so da kai ka zama mai haƙuri mai yafewa to amma duk da haka shedani guda ka iya faɗa da shi akwai na biyu shedanin da ba ka gani yana cikin ranka yana zuga ka sai ka rama saboda ka lokacin da wani ya zage ka wancan shedanin na ɓoye zuga ka yake karama in wani da ke ka ina cewa karka bar shi sai ka cuce shi to me Allah yake ma annabi Muhammad wa amma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah innahu was-sami'ul 'alim Allah yake wa amma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun imma za a in ma shedan zai maka wata fizga saboda shedan shi yake fizgan mutum a boye in an zage ka kaji kana tunzuri kana tafasa kana kufula kana huci kana son ka kai bugu to wallahi ba wani abu illa zugawa da shedan yake maka a rai kaga an fara gaya maka abin da za ka yi ga wanda yake ce ka gaba da gaba to kuma idan wancan shedanin na boye yana zaburar da sai ka rama a boye idan wannan fisgar ta same ka wannan shi ya nuna cewar hatta annabawa shedan yana kokarin fisgansu. su saboda wannan maganar Allah yana yin ta ne da Annabi Muhammad wa imma yanzagannaka ash-shaytani nazgun sai Allah yake fasta'iz billahi ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul alim lalle shi Allah mai ji ne Allah masani ne saboda kai sa kalmar al-isti'aza tana da albarka Allah ya tabbata mana albarkanta a cikin alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah wato abin da Allah yake cewa da zaran ka ji ranka yana baci matarka ta bata mare danka ne aboki wani makiyi ne ya zama ranka ya baci kana jin sai kayi bugu ko sai yi wani hukunci mara kyau a lokacin ka daina ma magana sai ka ringa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine iz billahi ka nemi tsarin Allah innahu huwas samiul alim sai Allah yake kar ka manta Allah mai jin kira ne Allah masanin halin da ake ciki ne to kuma akwai hadisin Abu Hurairah ma wanda yazo da wannan annabi yake cewa idza ghadiba ar-rajulu idan mutun ya fusata fa qala sai yace a'udhu billah inji annabi idan mutun ya fusata sai yace a'udhu billah sakana gababuhu fushinsa zai nutsu kaga annabi ya tabbatar da wannan kuma hadisin yana sahihul jami sahih hadisin na 695 don haka ya nuna cewa in dai zaka rika a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da izinin Allah zaka ci karfin wannan shedanin da yake zuga ka kuma zaka zaka samu kwanciyar hankali to wannan shine bisharar da Allah yayi wa masoyansa Allah ka samu na cikin su to kar mu manta asali da muka dauko labarin nan akwai daga cikin kafiran maka da ake kira utubat bin rabi'a wanda ya zo ya samu manzon Allah a dalilin zuwansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya saukar da suratul to wannan riwaya ta biyu annabi ya dinga karanta suratul fussilat tun daga farkon sura har zuwa nan inda muka kawo da yazo nan sai yake wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wa min الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله مدوكي ومن آياته yana daga cikin alamomin Allah allail wan naharu samun dare da yini shamsu wal qamar da rana da wata wato in ka dubi samuwar rana samuwar wata samuwar dare samuwar yini alamomin da suke tabbatar ma akwai Allah to sai yace la tasjudu shamsi wala lil qamari kada ku yi sujuda ga rana kar ku yi sujuda ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna amma ku yi sujuda ga Allah da ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun in dai kun kasance shi kuke son ku bauta ma to kar ku bauta ma eh, rana da wata da itatuwa falamma sami'aha utuba utuba bin rabi'a yayi ta sauraron annabi tun daga farkon suratul fusilat har zuwa na wa alqa yadayhi khalfa dhari dama ya mika hannuwansa biyu ta baya yayi dafe mu'tamidan alaihima ya dafa hannuwansa guda biyu yastami'u minhu yana ta sauraron manzon Allah har sai da annabi ya iso ga wannan aya ta 37 bayan annabi ya karanta a wannan riwayar aka ce da annabi ya karanta sai yayi sujuda sai annabi ya yi sujuda bayan ya dago daga sujudan sai ya ce qad sami'ta ya abal walid ji sakon Allah ko ya kai baban walid yace naji sai annabi ce, fa anta wa zaka to wannan ya rage naka ka je da sako gare su fa qama utubatu utubatu sai ya tashi daga majalisin annabi ila ashabi ya je samu abokan hulɗansa manyan garin makka dama suna jira ya kawo musu amsa faƙala ba'dhum li ba'd amma tun bai iso ba sai suka ga alamar fuskarsa ta canza fuskar da ya tafi da ita ba da ita ya dawo ba yana isowa kafin ya iso suke cewa na halifu billah laqad ja'akum abul walid bighayri al alwajhi alladhi dhahaba bihi kowa ya kalli fuskar ce kai na rantse da Allah wannan fuskar da utubatu bin walid ya tafi da ita ba da ita ya dawo ba saboda ka yana zuwa falamma jalasa ilayhim da yazo sai samu gudu ya zauna qalu suka ce ma aka ya abul walid ba mu labarin abin da ka a baya ko an yi nasara fa qala sai ce wara'i abin da na baro a baya barin ga ya muku anni qad sami'tu qawlan naji wasu maganganu wallahi ma sami'tu bi mislihi qattu na rantsa da Allah ban taba jin irin waɗannan maganganun ba ma huwa bi shi'ri ni na tabbata wannan abin da aka karanta min ba waka bace wala sihiri ko ba tsafi bane wala alkihana ba bokanci bace sannan sai ce ya ma'ashara quraishin ya ku taron manyan quraishawa atiuni kumin biyayya khallu ma baina hadha ar-rajuli ku kyale wannan mutumin kurum wa bai ma huwa fihi abin nan zai zo da shi ku kyale shi wa tazruhu ku kaurace mai ku ta sha'aninsa fa wallahi la yakunanna li ni abin da na tabbata irin waɗannan maganganu da yake karanta min la yakunanna li qawlihi alladhi sami'tu nabaw akwai wani babban al'amari da zai auku nan gaba kaga ya gane wannan maganar ta alqur'ani sai ta ci duniya gaba ɗayanta ya riga ya gane sai ce to saboda haka yasa nake son ku kyale shi ku rabu da shi fa in tusibuhu arabu in kun kyale ku mutanen makka ko qurayshawa yan uwansa ku kyale shi idan larabawa dake waje sun an sun yi sa'a sun buge shi ya mutu faqad mu bi kun kaga kenan Allah ya hutar da ku amma abin da yasa nake ku fita hankalin in yabhar alal arabi Muhammadu zai iya samun nasara kan larabawa babu Larabawa da za su iya fin ƙarfinsa. to idan ku ya samu nasara fa mulku kun, ku kun san ba quraishi ne dan uwanku duk abin da ya samu girma ta ku ce kaji abin da wannan mutum yake gaya musu sai ce fa antum af'adun nasi bihi idan musuluncin nan ya karɓu a duniya to idan akwai waɗanda za su yi za su yi farin ciki waɗanda za su more shi to a bayan ku ne saboda haka yana gama faɗa suka ce saharaka wallahi ya abul walid bilisani mu dai da tun da ka kusan zuwa mun ga ka ta canza kuma akwai alamar sihirin muhammadu da ya kama ka sai ce to haza ra'ayi lakum wannan dai gani na kenan isna umma badalakum sai kai abinda kuka ga dama wannan zaka ga labarin na musnadul imam abi ya'la hadisi na 1818 na al-bidayah wa nihaya na ibnu kasir mujalla na shafin 82 kuma ya zo da isnadi ingantacce shi sa muka karanta wannan riwaya ta labari isnadin sai yana da kyau saboda yana sahihu sira shafi na ɗari da goma sha uku amma da yake shi wannan wata batubin rabi'a da yake tababbe ne ka duba dai ga shirya kamar ya same ta Allah bai shi ta karɓar musulunci ba har aka zo yakin badar a yakin badar hamza babban mazan Allah ya kashe shi saboda kaga ya mutu kafe duk wannan fa'idar da ya samu a gaban mazan Allah ba ta amfani shi ba ne Allah ya ce a gaba fa'ilan takbaru fallamin inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yasamun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'ilan takbaru idan sun yi girman kai na inda rabbika to ai ka damu waɗanda suke wajen Allah halittu da suke kusa da Allah shi sa ka ce inda rabbika shi waɗanda su ake kira almuqarrabuna na kusa da Allah yusabbihuna lahu suna tasbihi ga Allah bil laili wan dare da rana wa hum la yasamuna ba sa gajiya ai ka ɗauka wai dan adam bai bauta ma Allah ba Allah yi asara babu Allah yana da masu bautansa har abada ba sa bari gwargwadon kiftawan ido sai Allah ya ce min ayati wa min ayati annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Allah madaukake ya ce wa min ayatihi yana daga cikin alamomin Allah annaka taral arda kana ganin ƙasa khashi'atan tana mace idan ka ce khashi'atan ana nufin yabisa zaka ga ƙasa busasshiya fa idza anzalna alaiha amma da sarar mun mata da ruwan sama ihtazzat wa rabat sai ta yi motsi sai kaga tana fitar da shuka kuma gaskiya ne da an ce ma ruwan sama ya sauka zaka ga tana kumbura tana fashewa tsiro yana fitowa to wannan abu ne wanda ya kamata a ce dan adam yana tunawa idan za a samu rani komai ya mutu da ruwan sama ya sauka a tada shi sai Allah yake innal ladhi ahyaha wanda ya raya wannan kasan lamuhuyil mauta lalle mai iya raye matattu ne innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai me ce a gaba innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yaqduna alaina أفمن يلقى في النار خير لمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك